wannan sai a gidan duniya gidan wahala Allah ya raba mu da

mai malamai suka faɗa ka tattarowa ya ka samu ka ƙara shi abinda malamai suka faɗa kan irin wannan ayoyi da rabi ba Allah ya ce wa man illa na wa rasulahu wanda ya ma Allah biyayya ya ba Allah kaga ayar suratul fatih ta yi daidai da me sai ko rabe akan da yana mai izgilanci ah, Allah ya ce wa man yatawalla sannan kuma wanda ya saba manzon Allah shi bi aljanna wuta kawai balbal wa man yatawalla yu'adhibu azaban alima shine zamu karanta ayan 10 ta 14 kenan wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu in zuwa ina yudkhilu nara Allah sai sa shi wuta ana wuta ko Allah ya saka cikin wuta ko ga sa shi khalidan fiha da dawama ciki wa lahu azabun muhin ɗanɗana azaba mai wulaƙanci kan me ya saba ma Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ayar kaga tana cewa tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasulahu wanda ya ma Allah biyayya ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya shehu islam ibn taymiya yake cewa Allah bai girma duka yayi umarni da ayi 个三八。 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سمي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن تسابق رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد كاغو سنن منزل الله صلى الله عليه وسلم yana tafiya tare da sunan wa gama ba ce kamar yadda muke kuskure a gurin wadansu ambotoci misali haka sai ka sa wadansu ne wannan in za ka kawo ta cikakke ka kawo ta cikakke ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da ma ka ce allahu muhammad bayan da ya zo haka a littafin allah ko a sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu me mun gane martaba ورسوله يدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم to a cikin suratul ahzab wannan kullum in za fara magana ana buɗewa da shi Allah ce ya yi faqad faza fawzan azima ya ci nasara babba to wannan hanya ta biyu kenan kai sai ba lalle sai ta sai ka sai ya ga maka Allah ya ce ba shine atiullah kuma Allah biyayya wa atiur rasula shi ma mustaqillan independently kuma biyayya an gane ma'anar shine wa atiu atiullah sai ce wa atiur rasula to amma ulul amri ba Allah ya ce atiu sai ce wa wa ulul amri da shugabanni a cikin su a cikin ma'ana in su sun ma Allah biyayya sun aka samu ai dan kadan الله to sai kawai da dama akwai littafin da shi an riga an akwai caji mai imani shine abin da za a ce manzon Allah ya ce kaza sallallahu alaihi wasallam ka karba manzon Allah ya hana kaza nan bari in firgita razana ne Allah ya razana mu a ƙarshen ayar in za mu razana din wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab ku ji tsoron Allah domin Allah mai tsananin hukuma ne to kaga eh ba da zaɓuɓi kaga duk wannan zaɓuɓi gauta ne yaro to kaji kowa ya wane ne rasulullahi a nan a muhammad bin abdullah b musa hmm? c harun d salih e Lu wane ne rasulullahi a nan shi kuma wani ya ce b e. ba ɗaya ba ne ba rasulullahi ba ka ne da barbare ana baka ko da ka rubuta suna ba ba namba ba komai kawai ka fara ciki sai kuma ka yi submitting babu suna ba namba ka yi mai kenan ya yi shirme sai ka musu tukunna fa qala lahum rasulullah sai ce me na akan wahi to ka duba wa yake da naka wa yake da taguwa manzo Allah yana da taguwa ne ba shi da taguwa to anan Allah ya ce laqad kana uswatun hasana kuna da kyakkyawan kwaikwayo cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga aka ce cikin manzan Allah gaba ɗaya shi kenan daga saman kan shi har zuwa asal kafan shi duk abin da ya abu kwaikwayo ne ko abin da kwaikwayo Wajen cin sallama a zuciyar ka kai sun an fi anfusihim harajan mimma qadaita Allah ce wa yusallimu taslima sannan su mika wuya miƙa. Ta wannan shi ma usulubin ya bambanta da dukkan sauran da suka gabata uslubi na nawa kenan na bakwai uslubi na takwas sun riga sun yi biyayya ne inna ma kana qawlan mu'minin abin sai ne fadin mu'minai idza du'u ila Allah inna ce ku zo ga Allah ku zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yi hukunci ga ku me za su fada mun ji mun yi biyayya Allah ce wa ulai ka humul muflihun wannan su suka ci nasara mace manzon rasuli sewa kuma ka gaya mun sewa wani suke a kan mazhaba mazhaba sewa in ka mai hadisin manzo Allah kuma ya dinga cewa ana wai ana rena malaman Aka ne rena malaman to na ji rena malamai ne haka ne akan haƙƙin da kake baradin to an kawo maka hadisin manzo Allah ka ce a rena malamai to kai kuma ka rena wa kenan shi din ya